فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah ya tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadasai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na rage ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata a shirin da ya gabata mun yi bayani kan ismar annabawa alaihi a shirin na yau ma za mu ci gaba da tambayar da muka bujuro da ita a shirin da ya gabata shin annabawan Allah alaihi musalamu asumai ne idan su ma'asumai ne ta yaya za mu fassara ayoyin da suke magana dangane da wasu annabawa da ya kasance a zahirin ayoyin ya saba wa ismar su kuma shin ismar annabawa daidai take da ismar iyalan gidan annabta tsarkaka kamar yadda muka bayyana a baya irin waɗannan tambayoyi na kai kawo a cikin kwakwalan da dama daga cikinmu domin akwai wasu hadasai na isra'iliyat da aka sanya cikin addinin musulunci domin sanya shakku da kokonto dangane da tsarkakar annabawan allah alaihi musalam) kamar yadda ya kasance ga littafin taura kuma aka danganta shi ga annabawan allah tsarkaka kafin shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu saurari wannan قضيت saurare a shirin da ya gabata mun gabatar da amsar farko daga Alƙur'ani mai girma inda ayoyi suka tabbatar da isma ko tsarkakar annabawa alaihimussalam da kuma cewa su suna daga cikin bayan Allah mukhlisai da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu hikima wacce take yi musu garkuwa daga abin da kuma hujjarsa da suke ganin wato hakikanin saƙo su kuma ƙaurace masa kuma wannan sakamakon ya kasance sakamakon ikhlasinsu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma bisa wannan asasi ne bayyanannun ayoyin alkur'ani mai tsarki suka tabbatar da haka kuma ya kamata mu fahimci ayoyin mutashabihai waɗanda kuma mai yiwa a zahirinsu sun saba wa ismarta annabawa kuma wannan shine abin da shugabannin iyalan gidan annabta tsarkaka suka bayyana a cikin riwayoyi da dama waɗanda suke fahimtar da mu sahihancin ismar annabawan Allah alaihi musallam misali a cikin littafin amali na Sheikh Saduk da kuma littafin uyunul akhbarur rida an rawaito hadisi daga abi salatu al-harwi ya ce Yayin da Ma'amun ya tattara marubuta daga cikin Musulmai da kuma sauran addinai na Yahudu, Nasara, Majusawa da kuma Sabi'ai domin su yi mukabala da Imam Aliyu bin Musa ar alaihi salam babu wani da ya bar wurin nan face ya gamsu da bayanin Imam alaihi salam kuma ya yi biyayya gare shi a yayin zaman ne ali bin muhammad Bino jaham ya tashi ya ce ya ɗan ma'aikin allah shin kai kake faɗar ismar annabawa ko sai imam alaihi salam ya amsa masa da cewa na'am sai ya ce mi zaka ce dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki kuma Adamu ya saɓi ubangijinsa sai bai yi daidai ba suratu taha aya ta 121 da kuma faɗar Allah maɗaukakin sarki. Kuma ka tuna zannuni wato Yunus lokacin da ya tafi yana cike da fishi, sannan ya zaci cewa ba za mu ƙuntata masa ba, sai ya kira mu a cikin dufai yana cewa, ba wani sarki ya kai Allah, ina tsarkake ka, haƙiƙa ni na kasance cikin azzalumai. suratul anbiya aya ta tamanin da bakwai, da kuma faɗar Allah maɗaukakin sarki. Lalle kuma ta yi niyyar tararumo shi, shi kuma ya yi niyyar karkata gare ta, ba don ya ga ta hujja ta Ubangijinsa ba. Suratu Yusuf aya ta ashirin da hudu kuma me za ka ce dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki? Sannan Dawuda ya tabbatar cewa mun jarrabe shi ne, suratu Sad aya ta ashirin hudu, kuma me zaka ce dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki akan annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali kuwa kana ɓoyewa a cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi. Suratul Ahzabi aya ta talatin da bakwai. Masu saurare a yayin amsa tambayar Aliyu binu Hajam munkiri na Ismar Annaba alaihi salam Imam Rida alaihi salam ya fara ishara ga ƙa'ida kulliya wacce ke ishara kan mayar da ayoyi mutashabihai zuwa bayyanannun ayoyi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ishara da shi a cikin aya ta cikin suratul Ali Imrana wacce take isara da cewa masu zurfi a cikin ilimi su ne suka san ta'awilinsa ta hanyar mayar da ayoyi mutashabihai zuwa bayyanannun ayoyi amma kafin mu koma amsar ta imam bari mu saurari wannan. Ma saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. A ci gaban shirin za mu yi bayani kan amsar da Imam alaihi salam ya bayar dangane da waɗannan shubuhohi. Ya ce, Kai canka ya Ali, ka ji tsoron Allah, kada ka danganta alfasha zuwa ga annabawan Allah tsarkaka, kuma kada ka yi wa littafin Allah ta'awili da ra'ayinka, domin Allah maɗaukakin sarki na cewa, babu kuma wanda ya san ta'awilinsa, sai Allah da kuma masu zurfi a cikin ilimi suratu Ali Imrana aya ta bakwai amma ga faɗar Allah Maɗaukakin Sarki, kuma Adam ya saɓi Ubangijinsa sai bai yi daidai ba, Suratu Taha aya ta sha biyu. Hakika Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci annabi Adamu ne domin ya kasance hujjarsa a doron ƙasa da kuma khalifansa a garinsa, bai halicce shi ba don aljanna. kuma wannan saɓo ya kasance a cikin aljanna ne ba a doron ƙasa ba kuma ismarsa wajibi ce ta kasance a doron ƙasa domin ya cika saƙon Allah a yayin da aka fitar da shi zuwa doron ƙasa sai aka sanya shi hujja da kuma khalifan Allah sai kuma aka tsarkake shi da faɗar Ubangiji maɗaukakin sarki. Hakika Allah ya zaɓi Adamu da Nuhu da iyalan Ibrahimu da iyalan Imrana akan sauran halittu suratu Ali Imrana aya ta talatin da uku, sannan Imam rada alaihi ya ci gaba da bayyana cewa amma faɗar Allah maɗaukakin sarki sannan ya zaci cewa ba za mu ƙuntata masa ba wacce ta yi bayani kan ƙisar annabi Yunus alaihi salam baya nufin cewa abin da ka fahimta ya fitar da shi daga fagen ismar Ubangiji ma'ana zato a nan shine tabbaci wato ya tabbatar da cewa Allah ba zai ƙuntata masa ba a kan arzikinsa ba shin ba ka je faɗar Allah maɗaukakin sarki ba amma kuma idan ya jarabce shi sannan idan ya ƙuntata masa arzikinsa suratul fajr aya ta sha shida ma'ana ya ƙuntata masa arzikinsa ai da ya yi zaton cewa Allah ba shi da ikon ƙuntata masa da ya kafirta amma ga faɗar Allah maɗaukakin sarki lalle kuma ta yi niyyar tararumo shi, shi kuma ya yi niyyar karkata gare ta, ba don ya ga wata hujja ta Ubangiji ba, Suratu Yusuf aya ta ashirin da 24. Hakika ita ta yi niyyar karkata gare shi da alfahasha, shi kuma ya yi niyyar kawar da ita, matukar dai ta tilasta masa yin alfahasha. Allah maɗaukakin sarki ya canza niyyarsa na kawar da ita da kuma alfahasha yana mai cewa, kamar haka muka nuna masa hujja don mu kawar da mummunan aiki da barna daga gare shi. Suratu Yusuf aya ta 24 dangane da annabi Dawud alaihi salam kuma bai aikata wani sabo ba a cikin hukuncinsa sai dai Allah ya yi niyyar faɗakar da shi wajen wajibcin yin la'akari da kowane ɓangare a yayin shari'a da kuma yanke hukunci ko da yake ya san mai gaskiya tun da farko Wannan shi ne tsarin Ubangiji. Sai Imam alaihi salam ya ce, Sai annabi Dawud ya ce wa wanda ya kawo ƙaran, Hakika ya ƙware ka saboda neman haɗe akuyarka cikin awakansa, sai Allah ya ce masa, Me kake faɗa ne, wannan ya kasance kuskure ne na hukunci, domin ya kamata kafin ka yanke hukuncin ka saurari ɓangarorin biyu, wanda ya kai ƙara da kuma wanda aka kawo ƙaran shin baka je faɗar Allah maɗaukakin sarki ba ya dawo da Hakika mun sanya ka halifa a cikin ƙasa sai ka yi hukunci a tsakanin mutane da gaskiya kada ka bi son rai sai ya ɓatar da kai daga hanyar Allah hakika waɗanda suke ɓacewa daga hanyar Allah suna da sakamakon azaba mai tsanani saboda mantawar da suka yi da ranar hisabi. Suratu Sad aya ta 26 masu saurare dangane da amsar Imam alaihi salam kan abin da ya shafi ismar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a biyo mu bashi a shiri na musamman dangane da ismar shugaban musamman tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي Ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan samu da sa'aya sai kuma a baku na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. خجلتي ولهفتي من جرأتي أبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك يا غافر الذنب الكبير